الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نواة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله تبارك وتعالى قوديا لساكي دعوة دموانا درسي من البركة نا المسك الأزفري في شرح وأدلة المختصر الأخضر في العبادات منا شايفين ثلاثين دكارة كما ذا مقوكي درسين ينجنا عشرين دبيو cikin wannan littafi din muna roƙon Allah ya mana jagora kafin mu ci gaba akwai wato tambayoyi wani ce assalamu alaikum da fatan allah ya ji kan allah ya kara wa malam imani malam ina tambaya ne akan aske gemu haske gashin gemu haramun ne to watakila idan amsar da yake nema don ki ce bi damuwa da ita sun da ya sa haramun ne da kamata zai iya mana yin ce menene hukuncin haske gemu to sai mu gaya masu duk hukunce-hukuncen amma ya riga ya karkata zuwa ga abin da yake son ya tambaya watakila shi bukatarsa a ce haramun ne tun da haramun kun ya rubuta to malamai suna da sabani a kai akwai waɗanda babu shakka suke kallon karki gemu haramun ne sai illa rura akwai waɗanda kuma suke ganin sa makruhi ne tsakanin biyun na hukuncin suke amma abin da ba a sabani ba a kan su shine tsayar da shi sunna ce ta annabi wannan babu sabani a ba wani wanda ya sabani a wajen hukuncin aske shine kawai suka samu sabani wasu sukan ce haramun ne wasu kuma sukan ce makruhi ne kowa kuma da inda ya fiskanta ya kalli matsalar yadda ya mata hukunci a kai amma ittifakan babu sabari tsakanin malamai cewa barin gashin gemu ga namiji suna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu suka ce ado ne shi yasa ma mai fiqhu a kitabul fiqhi ala arba'at mazan ce in ka je wajen wanzami ka ce ya maka askin kai sai kawai bai tambaye ka ba sai ya aske mai gemu to zai biya diya <laughs> wannan wajen wajen abin nan kitabul fiqh ala arba'ati mazahib kallahu cewa duk wanzamin da ya aske bai tambayi izini ba to za a sa shi ya biya diyar gemu nawa ne diyar gemu ai ba kama damu da shi ba balle ka san diyar ko ta shi kenan ku zo mu wani ya ce assalamu alaikum malam ni ne nake sayar da mai a gidan man ogana amma kuma shi ogana shi ogan yana umurtar mu da mu matse lita shin yaya hukuncin zamana a gidan man wato a gidan man yake to dai kana kan wata hatsari ka tun da ai lada aka ne limasalukin fi ma'asiyatul khaliq ba abin bin wani halittacce wajen saba mu kuma me yasa za a matse lita ne ake nema akwai wanda ya san yadda ake matse lita nan idan an matse wani sakamako da yake fita suna na dauka in an matse shi ne za ta fitar da mai ko kwa ko na bayan wannan kamar ya ah, na na jin an matsa ne zai fito man in ba a matsa ba ai ba zai fito ba ok sai a yaya na ba zai kai ba ok wato dai kamar ana ana bil kaili ne wa mizan ana tauye kwanon awu ne ke ko wannan haramun ne eh, haramun ne duk wani gidan mai da zai ta to haramun yake ci ya sa ma dukiyarsa haramun ah, annabi shu'aibu ya zo ya faɗa da waɗannan ya ga cewa al'umma an ba su abubuwan su shi sa ƙurani ya ce, wala ta a shi ya abu kada ku tauye wa mutane abubuwan su duk wanda haƙƙi ne na lita in naira ɗari ne to ka cika masa lita ta cif chip ka cika masa ita cif kar ka rage masa domin idan ka rage to ka tauye masa mudun aure don haka haramun ne yin wannan kuma abin da ya kamata shi ne ka gawa mai gidanka cewa haramun in ya zo ya ce kamata ka ce uga haramun in zai kore ka sai kore ka akan haramun amma kai karka sa hannu cikin abin da zai taimake shi ya shiga wuta karka taimake shi akan wannan ka taimake shi ya to bawan Allah ya to nagartacce neman kudi ne ake kai kamar yaya kuma ya kamata mutum ya nemi albarka ne a gurin Allah ba yawa ba in Allah ya sa maka albarka shi kenan sai ka huta amma idan kai ta cutar mutane wani yanzu ya zo ya sha mai din ne kila ya fito daga nan ko daga Borno yake zai yi Jos ya sha mai a gidanka in ya sha lita talatin misali to ka cuce shi kusan a cikin kowace lita cutar ka talatin kenan don ko a wace lita ka cuce shi to kuma ina za ka je da wannan zunubin a lahira ina za ka da wannan laifin mutane suna ji a makansu musifar da ba za su iya fita daga kanta wannan babbar musifar mutumin da ya zo ya sha mai yana jos ya wuce ina za ka same shi ya yafe maka dole sai kun haɗu a lahira kuma a ce yanzu an binne ka a cikin kabari allah yana tuhumar ka da man da ka sa aka sha an ka cuci mutane yanzu ga ka a cikin kabari ana tambayar ka ka ce me kuma wa zai taimake ka a wannan gurin ba wanda zai taimake ka matsalar tana da girma mutane su ji tsoron Allah wannan ba zai sa kai kudi ba kuma galibi shine kai kudin ka kasa jin dadin Shi shine ma babbar matsalar wani lokaci abin da yake faru sai ka cuci mutane irin wannan kuma ka ga abin bai yi ba ma'ana baka ji dadin ba bukatar ba ta biya ba na ga ka yi kokari ka ga cewa ka yi ma'oganka wa'azi malam muna tambaya ne da kuma jan hankali game da masu chatin alhali suna matan aure to suna yi da matan aure idan an tambaye su sai su ce zumunci ne zumunci ne muke so a zumunci ne malam muke so ya kara ya kara mana bayani to duk matar aure dai da za ta je ta yi chatting da wani ta san abin da take sannan duk namijin da zai chatting da matar da take da aure ba matar shi ba haramun babu dalilin yin chatting ba ka da alaƙa da ba ta kuma da alaƙa da ka da ga ba maganar chatting kuma ko ma budurwa ce in ba auren ta kai ba maganar chatting inda gaske kake kaje kofar gidansu ka wa babanta na zo ka zo yi mai na zo zance dawa da wanke a cikin gidan nan ce dama ba an gaya maka sanar ka zuwa ba tunda ka riga ka tura ka sun fara har ba wani tashin ka zai kawai keke da keke a shi guda muku taburma a tsakar gidansu ka faɗi duk abin da za ka faɗa ka tafi wani tashin inda ba cuta za ka yi ba sannan wai wata matar aure tana gidan wani tana cacin da wani a kan ne maza Allah ya juyus malam duk kofofin fitina ne ake buɗa ba wani zumunci ƙarya suke wallahi ba zumunci ba ne son zuciya ne kawai yawa zumunci a ah, in wani wanda yake kokin san su ne ko wani abu daban wa ma yake fi buga masa waya a kan me za a zo ana taɗi babu wannan dalili mana sai dai kawai idan za a yi haramun a ci gaba da yin haram wannan kuma Allah yana kallon kuma zai rubuta don wa inna alaikum lahafizi akan ku akwai mala'iku kuma suna tsaron ku kuma kiraman katibina suna rubuta duk abin da kuke kuma ma matsalar shi mala'ika da aka sa maka shi Allah yake ya alamu na masu faru shi fa ya san duk abin da ma suke yi karka dauka bai sani ba shi mala'ika shi ya san munafurcin ya san kuma munafurcin ki idan ba dai neman fitina ba ta yi za a yi mace da mijinta tana cacin da wani mu gaya mu mu gaskiya a kan me ba wani dalili so da ga wannan harabun ne duk ɗaya ne da kana magana da ita tana jin daɗin maganarta ta babu dalili haram mata su ji tsoron Allah su daina kuma maza ku ji tsoron Allah ku daina domin matsalar shi ne wani yana kwance da matarsa ma yana cacin da wata wata kuma tana kwance da mijinta tana cacin da wani to sannan wai akan wannan sai zo su yi fada sai munafiki ta munafuka me yana su na fada ai kamar dukkan ku ɗaya ne ko kai ma munafiki ne da kake munafuncin da kana cacin kana cacin da wata ita ma munafuka ce tana cacin da wani munafukai biyu kan gado ɗaya. to me za ka faɗa kuma me za ka faɗa in za ku tuba ku daina dukan ku ku daina don ba wanda baya kishin ɗan uwansa duk matar da za ta yi chatin da wani wanda take cewa zumunci ne ta yadda wannan da take chatin da shi ya zo har cikin gida gaban mijinta tana zaune da shi to kaga ba zumunci ba ne, kenan ko zumunci ne ba zumunci ba ne ƙariya ne kawai don ba za ta yadda ya shigo gaban mijinta ba balle irin maganganun da ake faɗa a chatin har ya zo ya rinsa faɗa a gaban mijinta ko kuma ke da kike chatin kike cewa zumunci ne mijinki zai yarda ki je ki tsaya da wannan mutum tunda ai dangi da su ake zumunci ba dangin iya babu na babu wani ma kwalit dinta ne in ba a sa abu ya kwalit ana kwalit kwalit din wa ka san cewa ko mota ce aka ce an kwale me yake faruwa to shi kenan Allah ya sauke da Allah ku ji tsoron Allah ku daina abin da ya kamata kenan wani ce assalamu alaikum malam Allah ya yi wa rayuwa albarka amin tambaya na anan ita ce wani lokaci ya kamata a yi ai wani lokaci ya kamata a yi salatul ishraq lura da yadda ake sallar asuba biyar da minti sha biyar ko kuma biyar da minti ashirin yanzu kenan lokacin sallar asuba to ai shi ishraq din shi ya ba kansa lokaci ba sai an tambaye ne ba ishraq din ai sunan lokaci ne Da haka ba sai ka ce mun ana sallar asuba lokaci za ana sallar abin nan cewa aka yi mutumin da ya sallar asuba ya zauna ya ta zikiri sai lokacin fitowar rana gari ya yi sha shi ne ishraq din to sai ke sallar raka'a guda biyu ita ce ake kira salatu shuruq ita ba sallar walaha ce dan kamar lokacin walaha ne. sannan kuma lokacin sallar asuba ai sallar abin nan sallar asuba kuma ta riga ta wuce lokacin wani walha kuma bai shigo ba ana gab da rana za ta fito shine gari yayi haske yayi tarwal amma babu rana a duniya saboda lokacin fitar rana ba a sallah wannan shine ake kira Ishira. an gane za a ga ta irin azkar din nan da ake sawa na tayan tayan abin nan prayer time za a ga suna suna nuna lokacin har ma alat suke yake ana gaya maka yanzu ishirar din yayi sai ka duba ka gani na fata an ba sai na sai karfe nawa bane don matsalar ku shine tayam yana tattambawa amma yanzu in ka faɗi karfe kaza ne to wani dindindin nan zai zo ya zauna wanda kuma lokacin ma gobe zai iya saba na jiya ba zai zama ɗaya da yau ba ba ba ko an gane yawa to lokacin da kawai aka yi shashi kyan wani ce asalamu alaikum allah ya kara wa malam lafiya amin malam ni ne na yi aure na na farko sai muka rabu saki daya da mijin na koma gidanmu kafin na gama idda sai ya turo mutanensa ya ce ya mai da ni sai babana ya ƙi daga baya na yi wani aure malam me matsayin maganarmu na baya ha ke matan shi ce mana a yanzu aure biyu kike da shi kenan maganar gaskiya guda ɗaya ce ai ai ba wani wanda zan saurara mani akan wannan ba wanda zan saurara masa maganar gaskiya guda ɗaya ce mutanen ka sai tura aka je aka gyawa babanta aka ce an mayar da ita babanta ya iya sake auren da ita wani ya daura mata aure na biyu wannan shine gaskiyar magana yanzu tana da aure biyu ne yanzu wanda kuma koya za ka yi kai san aure ɗaya kan ce ne kuma kai ka san ɓataccen ba sai na ce ga ɓataccen ba don kowa ya san ɓataccen ko ba ku san ɓataccen auren ba waye ya san ɓataccen auren a cikin kunna duk wanda ya sani ya ɗaga hannu na an mai da ita sai aka sake zuwa aka ɗaura mata aure wani aure ne ce? na biyu to kin ji mutane suka ce na biyu a wurin ki na biyu ɓacicce ne in a can gidan kike kina zaman ɓacicce ne shi ne gaskiyar magana babanki kuma shi ya cuce ki wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi na fi zalika in aradu islam. ƙur'ani cewa ya mijinta na farko da ya mai da ita shi ya fi cancanta da ita nassin ƙur'ani kuma ya mai da ita zamanin annabi an yi wannan ibnu kasir ya kawo wani ya rabu da masu shi sai ya zo ya ce ya mai da ita saboda abin da ya faru wajen mutuwar auren sai babanta ya ce bai yarda ba ba za ta koma ba to da yake zamanin wahayi ne wancan lokacin sai Allah ya wahayin aya gaba daya sai aka turo aka ce wa bu'ulatu hunna a haƙƙo bi rabbihin a kirawo babanta a karanta masa wannan ayar cewa fa mijintan nan da ya mai da ita shi ne ya fi cancanta da ita kar a yadda a aurar da ita ga wani to ke ma hakan muke faɗa irin wannan kwabar haka ake mutane ba za su tambayi abu ba su je su kwaba iyaye ku ji tsoron Allah ku daina irin wannan abu kawai dan kawo shi mijinta na farko ya ce kuma ya mai da ita kawai dan kawo shi ce ka ce ba za a dole to Allah ya mai da ita ya za ka yanzu ba maganar na'am ba ne akwai matsala ne malam babba yanzu kaga ta ce ta je ta yi wata aure wataƙila ta samu wani cikin kuma watakila ma ba wai yanzu yanzu ne aka yi ba wataƙila kwanaki ko ma shekara duk irin wannan zai iya faruwa kwama talar kuma duk daga iyaye ne suke faruwa kuma da za ka je ka zauna da ita wataƙila ma wancan mijin farkon ta fi so wanda ya mai da ita shi kuma uban saboda wani abunsa daban sai ya zo ya ce a ba haka ba to shi yasa ake ta samun matsala so dan Allah muna roƙon iyaye dan Allah dukkanmu nan muna sallah a masallatai kana da liman kafin ka yanke hukunci in baka san abu ba ka rinka tambayar limamin kamar amma sai mutane su ƙi su isan bayan limamansu sai su ta yi abin da bai dace ba ga limamai nan a anguwa ana sallah kamsu salawat da sauransu amma sai ka ga aje a yi wani abin da ba shi kenan ba me kenan ba dai ba ne jama'a don allah don annabi ake ba ma addinin nan muhimmanci idan wancan malamin bai maka ba saboda wata matsalar ka da shi to wanda kake sallah da shi kullum shi ma bai maka bane to ka tambaye shi hukunci ma amma an samu rabuwar aure miji ba ma da kansa ya zo ba ya turo wakilansa sun zo sun same ka sun ce ya mayar da ita ana sanar da kai ne an mayar da ita bata gama iddan sannan ka ce ba zai ba kuma ka dauke ta ba mu wani kaje ka daura mata aure me kake son ai yarka ka halakar ka halakar da ita ne domin wannan aure na biyun babu shi shi ne gaskiyar magana ba wannan aure na biyun don tana matar wani ne ya riga mai da kaga wannan matsalar ko buka haƙu da suka kawo matsalar cewa misali sun kawo matsalar ne saboda ka gane matsalar misali yanzu ga yarinya ga babban ɗaya a gombe ɗaya babban ta yana bauchi duk kuma kowanne an yi magana a sa da ita na gombe an yi magana an zo ya ce ya yadda na bauchi ma an je an ce suna son wance ya yadda shi ma wancan babban shi kenan wancan babban sai ba da ita wani bauchi wannan babban na gombe sai ba da ita ma 'yan gombe wai ya za a yi mu a musulunci ba matsalar da ka zo ba ta da solution ka daina ma tunanin wai ka kure malamai zancen banza kake wallahi don wani sun kuna ga suna zuwa sai mutum ya je zauna wai ya kudin da bari mu gani me za ka gani bayan shari'a ce ta Allah shi karan kansa malamin ba kokarin sa bane kar ka dauka wallahi kokarin sa ne billahi lazi ba kokarin sa bane kawai harka ce ta ubangiji Allah ne kawai yake amfani da shi ya isar da sakonka. yawa amma wai bari mu gwada shi mu gani aba mal allon za ka gwada koya ni da kake zaune da kake gani yadda kake cin shinkafa haka kake ci da wake ba wai wani abu ne daban su. amma ubangiji kawai yana amfani da kai ya isar da sakonka don haka ba kokarin ka bane ba wani magana kokari a cikin Allah ne to su kuka ha'u sai suka ce idan an yi wannan sai aka sa auren na bauti juma'a sai aka sa na gombe ma juma'a duka dai tafiyar tare shikenan na gombe sun gama daurin aure sai suka buga ma babban da na bauchi cewa ba mun daura ma wancan aure sai ce amma mun daura mata aure yanzu gidan wa za ta tafi fuka haɓu suka ce ko da minti ɗaya ne wanda aka riga ɗaura masa auren nan minti ɗaya to gidansa za ta tafi wancan na biyun banza ne a mayar masa da kayansa matsalar kenan to balle wannan fa dama can akwai wata dangantaka saki ɗaya ne da zai mutu ma tukunna tana da gado da zai mutu ma tukunna ba ta gama idda ba ba ta gama idda ba sai mijin nan ya mutu kaga dai akwai saki ko to amma wallahi musulunci ya ba ta gado alaƙar da take tsakani yanzu da fi na wancan wanda ya zo daga baya ƙarfi ba to a hakan bayan wannan gadon da aka bata kuma sai ya ce masa ya mayar da ita banda ya mayar da ita da baki ya tura wakilai suka je gidan suka ce ya mayar da ita wakilansa amma duk da haka uban ya ke kasa kasa bai halakar da yansa ba yana nan ko yana zari idanu yana ganin wai kamar yayi wani abu shi yasa wani lokacin irin wannan in an je kotu har ya kamata a rinka haɗa musu da yar bulala ne lokaci ke tun da baka da kan gado a dan zana shi haka akwai tahzir ai akwai babin tahzir bulala daga ɗaya zuwa tara wallahi sai a maka in kai wargi kai ma wajen saki muka gane wargi kake kana wasa da yar mutane dan ka same ta arha raha to sai a dan maka bulala ka gane abu akwai babu ta'zir ana ce muku dama in za a zo a yi shari'ar nan ta Allah ku za ku fara zagin mutane kudin nan kalle ni da kyau <laughs> eh, na sani a yi tun da kanta sun zira mun idanu kowa so yake shi ne za a faɗa shi eh. na za mu ci gaba ko a kan babin da muke ciki na sharfin wannan littafi ah, an ce wa yajibu alaihi jami'i jawarihi mastata shine nassin mai ahlan mai shargi ya zo yayi sharhi kalimat shine jawari mun zo kuma yanda yake magana ya zama wajibi akan kowane mutum musulmi da kowace mace musulma ya kiyaye gabbansa gaba ɗayansu to amma ya ware wasu gabbai da suke da muhimmanci wahiyar lisan akwai harshe wal ainani da idanuwa guda biyu wal uzunani da kunnuwa wal yadani da hannaye wal da kuma kafafuwa waɗannan su ne a kansu muka yi darasi satin da ya wuce harshe idanu guda biyu kunnuwa hannaye kafafuwa guda biyar to sai lokaci ya ritsa mu ba mu gama akan walbatan walfart waɗannan gabbai guda biyu da suka rage mana albatan shine ciki wal da kuma farji shine tsiraicin mutum ko na mace ko na miji ana kiransu farji waɗannan dukkansu wato fitina ce babba a jikin ɗan adam idan Allah ta baraka wata ala bai taimake ka a kansu yawanci ciki shi yake jawowa a wawuri kayan mutum ta hanyar da bata halatta ba don a zuba masa kuma shi kuma farji shi yake jawo ɓangaren wasu ayyuka da suka shafi wato fasadi da yake lalata ƙasa misali ka ɗauki maɗigo ka ɗauki ludu ka ɗauki zina waɗannan duka da farji ake zuwa ka ɗauki shan giya ciki ne ka ɗauki cin haram ciki ne ka ɗauki ba ba kere a kan dukiyar wani da handame ta ciki yake jawo waɗannan matsaloli shi kuma matsalarsa daga ya cika to zai harba sha'awarsa ne zuwa ga al'awar farji kenan to shi kuma farji daga nan daga ya ɗauka to shi kenan sha'awa a cikin take ita kuma sha'awa a mafi rinjayen lokaci takan tafi da hankali ne ba ta cika barin hankali ba shi yasa duk inda sha'awa ta shigo to za ka ga an yi aikin da ba hankali a ciki sai ɗaiɗai waɗanda sha'awar za ta zo su zamanto sun iya wato controlling ɗin kansu an gane shi ciki zuba masa aiki to zuba masa nan da ake yi ko a zuba masa halal ko a zuba masa haram shi yasa manzon Allah yake babu wata jaka mafi sharri wato kamar ciki saboda za yi ta ci ka cika ka cika cika kuma matsalar ma shi ne shi cika shi baya ba da lafiya shi cika shi baya amfanar da abin da ake bukata duk wanda zai cika cikin safal ko da halal zai to sai wannan cikawar ta cutar da shi domin ko dai ta ba shi kasala ya kasa yin nafila ko ya kasa yin karatu ɗaya kenan daga nan ya kai shi ga ƙasar zuciya daga nan ya kai shi da yawan bacci daga nan sai ya kai shi da mutuwar kuma ita zuciyar sai ya zamanto ba za ta yi amfani to shi kuma farci dukkan sunan ubangiji ya ba da nasti wato a kansu kaga da aka zo kamanta waɗanda suka ci dukiyar marayu an kamanta su da suna cin wuta a cikin cikinsu inama ya kulo na fi botoni nara sun cika cikinsu ne tun da dukiyar maraya da fin ƙarfi aka yi to suna cika cikinsu ne da me da wuta wanda ai an san cewa wuta idan mutum ya shige ta a jihar nama Allah ya sauke ai ba ci yake ta baki ya koshi ba amma tun da sha'awar ciki ne take iya sa a ci dukiyar marayu to sai Allah ya amfani da kalmar cikin da kuma yadda kake cin halal sai aka yi amfani da shi saboda mafi rinjayen lokaci za ga abin da yake sa a yi taba ba a inci yanzu ko kasuwa nan ka shiga in wani ya yi cinikin da ba komai ba sai ce yana neman tuwo ne abinci yake nema zai ci a cikin to waɗannan gabbai guda biyu sun fi dukkan sauran waɗanda suka zamanto cewa waɗanda suka wuce a baya hatsari saboda misali idanu an yi shi kana da control a kansa idan shi za da Allah ya tashi gwada ayoyin zai amfani da zuciya da da idanu waja'ala lakum sama wal absara wal afida su waɗannan guda uku wato da gani da ji da kuma tunani ita ce zuciya mafi rinjaye dan adam bai da control a kansu to shi yasa Allah ya amfani da su wajen gwada wa dan adam aya misali da ji ake gane hukunce-hukuncen ubangiji idan baka ji ba zai wahala ka iya fahimta to daga ji ya ji zuciya za ka yi tunani an gane mataki na biyu kuma daga ido ya kalli kudurar ubangiji to shi kenan zuciya kuma za ta yi tunaninsa a haɗe suke ko dai ka ji zuciya ta amsa ta yi tunani ko kuma ido ya hanga maka sai zuciya ta karɓa ta yi tunani shi yasa duk a wajen ayoyi da wa'azin da ubangiji yake na amfani da asam awal basar wal fu'ad su ne mafiya rinjaye to su kuma sai Allah ya hana ka kai control a kansu an gane idan ka iya controlling din idanu to ba za ka iya controlling din ji ba misali zan maka yanzu muna zaune a nan muna karatu sai wani ya zama baya son ya ji karatun nan idan na fita saboda na yi karatun ba zai so ya ganni ba zai iya control sai ya juya mun baya kuma ba dole ne ya kalle ni ba zai iya juyawa amma in na ce Allah ya ce ka ji tsoron Allah zai ji to kaga ba da control kenan ina amfanin juyawarsa to shi yasa kowanda wanda baya so sai sakon Allah ya isa kunna don Allah ya kafa wa madan adam hujja da wannan ba sani ba ko kun fahimci abin yadda yake saboda haka kenan waɗannan abubuwa su ne to amma shi farci yana zuwa ne a bangaren sha'awa shi yasa eh, idan sha'awa ta motsa to in babu imani to za a samu matsala musamman ta farci shi yasa annabi ya ce wanda duk ya rasa mata to ya rinka azumi saboda wannan kwankwadon yunwar tana rage kaifin wannan sha'awar domin ita sha'awa kusan ba hankali take da shi ba kuma bata suka bari mutum da hankali ba misali zan bayar ta watakila da za ka je bakin tasha ko ka je bakin cross ko bakin kasuwa idan kana ka kai ma kowa magana za ka fahimci wanda sha'awa ta rinjaye shi kuma bai da hankali domin saboda sha'awa ta rinjaye shi hankalinsa ya fita to sai ya zama baya iyawa tuna ma kansa mutunci kuma baya iya tuno gaba balle ya tuna baya saboda sha'awar ta yi rinjaye misali za ka samu 'yan mata suna sai da ko dan wake ko wani abu sai zai ci a zuba masa na hamsin sai ya kibiya ba ba yi da kuɗin ba ne yana da kuɗin ya yi kibiya ne sha'awa ce take son kame da shi mahaukaci a gaban wannan yarinya saboda yana da sha'awa ka gane baya kallon duk mutanen da suke tasha din nan ko sun fi yawan kunnan suna tashar baya kallon in an jima zai fara taba gyalanta mutuncin sa ne yake zuba bai da hankali don wannan ba abin da ya kamata ya yi bane amma sha'awa ce take jawo masa wani yana can gefe yana cewa ka dubi wancan har ma ya ce masa ka dubi dan yin nan <laughs> za a iya yi ko amma ko a jikinsa wannan sha'awa ce to yanzu yana kama da ya koma dabba to farji da sha'awa su ne saboda yanzu misali kai ka taɓa ganin inda jaki ya koro matarsa suna gudu a kororo kuma ga al'aurar jakin a waje kuma yana bin matarsa ya taɓa ce muku yana jin kunya shi jakin to ina wancan da yake ta jabi ma taɓa ce muku yana jin kunya ne to suna ne masu zama ba su da bambanci kenan mai kenan ya kawar da hankalinsa yanzu ya mai da shi wancan layi sha'awa shi za idan sha'awa ta motsa to ta kan mai da mai ita ya zama to shi za aka ce ka yi kokari ka tsare farjinka daga wannan wa ya jibu ya hibzu jami'i mai jawari shi ne ma ya jero ta waɗannan daga ciki har da al'aura shi za za ka ga mafi rinjaye yanzu abinda za ka ga wasu matasa suke babu hankali a cikinsa kuma zai zama musu illa a nan gaba don ma wannan ƙasar tamu ba ta cika bibiya ba ne da ana bibiyar rayuwa to da wani ina jin ko aure ba zai samu ba saboda irin abubuwan da yana yaro a anguwa da rasar kunya da irin abubuwan da ya yi na dabbanci wanda bai kamata amma kaga irin su america da irinsu su london ai ana bin mutum da irin abun da ya yi na dabbanci idan ya fito neman siyasa ana fitowa da su saboda ba su yadda wanda yake kama da dabba wanda in sha'awa ta tashi shi yakan zama mahaukaci kuma ya zama shugabansu ba ba sa yadda da wanda duk wanda ya zina a wajen su illa ne ko wannan trump din da ya rage kai trump ne ko trump kuma dai wane ne dai oho wanda yanzu ana nan ana ta fama ko kun san an yi ta ƙoƙarin yadda za a yi sai da aka sussoke shi ya nemi ma irin su kilunton kan ba abin da ba a yi ba har kotu ko ko ba haka don ba saboda ya taɓa neman wata shi kenan akan wannan akan ba su yadda mutumin da sha'awa ma Ba ya iya kontrolin ɗinta ba ya zame masu shugaba amma yanzu jama'a zina tana neman mata dawo kamar ado ko na'am zina tana neman mata dawo kamar ado a cikin wannan al'ummar fa har ma kamar wayewa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya rufa maka kai zinar ai ka ne eh kai zinar bai sa wani ya ganka ba amma kai ne da safe zaka fito kana ga ma abokanka ji an yi kaza annabi ya ce to kai kan dai an gama da kai don ba za a yafe maka ba kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun annabi ya ce dukkan al'umma ta Allah zai musu yafiya Allah sai waɗanda suka fito suka yi bayani a fili shi kuma abin da yake yi ba ubangiji zafi shi ne ya rufa maka asiri da daddare ko da rana kai duk abin da kai ba wanda ya ganka madadin ka koma ka ce ma Allah ka yi laifi ka tuba sai kuma ka fito kai ne kike cewa jiya ai ka samu kaza kuma an yi kaza kai ka faɗa da kaza ba wanda ya tunde ka wannan musibar tana nan tana jiran ka saboda ka kiyaye farji da kuma ciki ka yi ƙoƙarin ka sama cikinka halal ka yi ƙoƙari ka hana farjinka wato shiga inda bai kamata ya shiga ba shi za hadisin annabi yake cewa kowane ɗayanmu yana da wani rago a zina aka tambaye shi yaya ya ce hannu yana zina shine ya taba idanu yana yin zina shine ya kalla harshe yana yin zina shine ya yi magana Ƙafa tana yin zina shi ne ta taka ta je inda abin ne sannan azzakarin mutum ya gaskata ko ya karyata idan bai yi zina ba to an karyata ba kai zinan ba idan ko yayi to shikenan duk waɗannan gaban an rubuta musu sun yi zina shine ko ya gaskata ko ya karyata kai kokari kaga cewa ka tsare kanka wannan musifa ce zina tana jawo talauci kuma in mun yi maganar talauci watakila wani ya ce a ah, kullu yana samun kudi kuma fasiki ma irinsa yana samun kudi ta san wani haka yake kwanan ba mun yi program muna magana cewa yadda mutum yake kafa hujja da cewa ai sun ce abu kaza haramun ne amma tun da nake yi kuma ba abin da ya sama akwai masu kafa hujja da wannan ayya kwana nawa ake a lahira a dawo to shekara nawa ake ba a dawa ko? ka kuma yadda ai ko kana da shakku ba za a dawo ba ko? to ka dubi abin da Allah ya faɗa a alƙiyama cewa innahum yarawnahu ba'idan suna kallon tashin alƙiyama da nisa wa narahu qariba muna ganin sa kusa amma har yanzu alƙiyama ba ta tashi ba shekarar duniya nawa to wai yanzu dan kayi zunubi kayi zinace ce wata cikin shekara 60 dan Allah bai taba ka wai kai ta ganin kamar ka sha amma yanzu kafa duniya shekarar ta nawa kuma yanzu zuwan annabi shekara dubu fa ake nema da ɗari da arba'in da wani abu ko ma da sittin da wani abu tunda ko tunda zuwansa ne ba hijira ba ce to amma annabin fa yace maka ya gaya maka yace ana ka hatai yace ni da tajin alkiyama kamar yadda kaga dan rata da take tsakanin wannan yatsan da wannan dan wannan take shine kawai ratar amma amma bi shekara dubu ɗaya da wani abu ba a yi tajin alkiyama ba wai amma yanzu kana gaya wa mutane wai ka yi zina shekara ashirin nan ba wai sun ce ana talauci kuma sun ce ana shan ana yi wa mutane ni har yanzu ban gani ba a shekara sittin kake gaya ma Allah har yanzu ban gani shekara su ma mano ne bari ma an gaya maka wani abu wa inna yawman inda rabbika ubangiji yace wuni ɗaya kal a wajen ubangijinka a al'arshi kenan inda yake al'arshinka wuni ɗaya a gurin Allah wuni ɗaya tal a gurin Allah ka alfi sanati kamar shekara dubu ne min mata uddu na wadda kuke kirgawa a wannan duniya tun zuwan annabi har yanzu zuwa yanzu ana kwana ɗaya ne ba a samu kwana biyu ba a gurin Allah har yanzu tun zuwan sa tukunna amma yanzu kana gaba wannan hujja da cewa wai ai sun ce kara ma kai gashi gashi nan ga ta yin duk abubuwa ba a ga komai ba to tun aiko da Allah da ya Allah ya aiko annabi har yanzu ana kwana ɗaya ne da rabi wuni ɗaya ne da rabi har yanzu a gurin Allah in ka tafi wajen al'arshi me kake tsammani a cikin kwana ɗayan ba annabi ya gama zamanin da duk zai isa da waɗannan saƙon har ya koma ga Allah kwana ɗaya ba ba su kawo amma duk da aka yanzu kana tunanin wannan kai kaza ne kai kaza ne kai kaza sufiyanu suri ya ce wallahi za ka yi zunubi zunubi za ka aikata shi sai allah ya kyale ka har sai bayan shekara arba'in zai ɗauko wancan sakamakon sai manna yanzu akwai wanda ya yi laifin allah ba zai tambaye shi ba ya dora masa musifar wannan laifin sai bayan shekara arba'in annabi musa da ya addu'a ai an amsa ka ji ujibar da'awata kuma na amsa addu'ar ya musa ka tafi ka je kai ta aiki na amsa maka addu'ar yau da ya shekara ɗaya musa bai gani ba yau da ya shekara har sai da aka shekara arba'in amsa ta zo yanzu kai kana gaya ma Allah wai kayi zunubi wai ba a maka azaba ba har yanzu ina ruwan Allah da kai yana nan ya ajiye abu billahi lazi yana binka sai lokaci yayi zai kama ka wani zunubin a cikin ƴaƴanka ko a cikin jikokinka yake fitowa ma wani zunubin sai an barka ranar mutuwa sai a nuna maka shi Allah bayar da gaskiya ba abinda ake so da kai shine ka tuba amma ka daina kafa ma Allah hujja wai da cewa wai ka dade kana yi ba abin da ya faru shi za a samu wasu mutane su rika cewa wai su addu'a ma ba ta kama wa ga maka addu'a sarkin garin ku ne yake sa ta kama ka na ba Allah bane saboda haka ka kiyaye ma kanka aikin laifi ka kiyaye ma kanka aikin laifi laifi wani abu ne wanda sai yayi nisa yayi nisa in Allah ya ga dama sai kama ka da shi in dai baka tuba ba wani lokacin kuma Allah yana yin ya kawo laifin ya nuna maka kai ne baka gane ba akwai wanda ya gama digiri a nan yana aikin gwamnati ne <laughs> za ba za ka magana ba kuma gara nawa ya gama digirin kuma bai samu aikin ba to ma ya sani ko wata kasar sada da yi ma ubangiji ya za Allah yake fara shi ba yadda Allah ba yi wani kuma wallahi matar da kake so wanda kai can itar sunna billahi da da ita Allah zai maka azaba don zunubin da kai ya sa kai kai kuma ka aure ta kuma ita kake so kai kamar kana nan kamar dan mayunta ne kana nan a haka nan ko za ka zo ta gana maka azaba saboda zunubin da kake duk abin da ka kawo sai sare na ta zagi iyayenka ta ci mutuncinsu kuma wallahi ba za ka iya raguwa da ita ba Don Allah koro yake maka akai duk fa Allah yana yin wannan akwai wanda kuma haka kawai Allah yake mai duniyar sai ta masa daurin har can ba iska nan ba iska yana kuma tsakiya wallahi ba yadda zai zunubin ka ne duk yana jawa wannan akwai wanda kuma haka kawai zuciyarsa sai Allah ya kiyasa masa farin ciki kullum wallahi a bakin ciki yake zunubin ka ne ka ne zanci aikin zunubi ina biya akwai wanda kuma haka kawai komai za a ta masa sai a sa kowa ya wasu Allah yana yin wannan saboda zunubin ba abin da zunubi ba ya jawo saboda haka abin da ya kamata ka yi ka nesanci aikata aikin zunubi ibn al-qayyim yana cewa in gida zunubi ya shiga zai bata idan kasuwa ya shiga zai bata idan zuciya ya shiga zai bata idan jikin dan adam ya shiga zai bata idan ƙasa ya shiga zai ɓata duk inda zunubi ya shiga sai ya ɓata gurin ba zai taɓa bari gurin ya kyau sau da haka mutum ya nisanci zunubi wajibi ne kiyaye ba inna ha ni'amun azima waɗannan harshe da hannaye da idanuwa da kunnuwa da ƙafafuwa da ciki da al'aurar mutum ni'amun azima ni'imomi ne masu girma wanda dukkan su idan ka kula da su shi harshe da shi ake karatun qur'ani da shi ake zikiri da shi ake komai na haka ka kula da shi idanuwa da su ake kallon taurari da rana da farin wata su ba da kudura ta ubangiji kunnuwa da su ake jin maganganun Allah da maganganun manzan Allah da dukkan abubuwan da za su maka amfani hannuwa da su ake aiki a yi sallah a yi rubutu a rubuta kalmomi masu kyau a yi duk aikin da ya kamata kafafuwa da su ake takawa a je masallaci a je wurin karatun ƙur'ani a je wurare daban-daban ciki sai an sa masa da gabbai suke samun ƙarfi ka ji daɗin rukuni domin daga cikin sa ƙwayar ko na'urorin da suke ba ma ɗan adam ƙarfi suke abin sannan shi farci da shi ne ake tsayar da sunna ta auratayya kuma ake iya samun ƴaƴa na nagartattu a samar da zuriya ta gai Ni ni'amun azima dukkan zuri'imomi ne masu girma ya aka ka lalata su a kan sabon Allah bai kamata ba man hafazaha an ma yasqutu rabbah wanda bi ya kiyaye waɗannan gabbai daga abin da zai kusatar da Allah faqad faza wannan ya rabauta duk wanda ya kiyaye waɗannan gabbai ya hana su aikata abin da zai jawo fushin ubangiji to ya rabauta wa man na fi hifdha wanda ya wulakanta su wajen tsare su nadima yawmal ma'ad zai yi nadama a ranar komawansa da Allah duk wanda ya amfani da waɗannan gabbai wajen saba ma Allah wallahi ranar da za ta koma wajen Allah sai kai nadama saboda yanzu misali ƙololuwa dama Shi ne, ka yi jiki ka yi kyau ita mace ita ma haka da jikin ake yanzu masu irin makeup din nan da ake cewa ana yin makeup duk dai ba jikin ake nuna ba kai din ma kuma hakan din ne da shi ake alfahari amma tuna ƙarshen wannan jikin wannan farjin da mace take zuwa ta yi zina da shi tsutsa ce za ta fito masa a nan gaba don ya rube billahi lazi a cikin kabari wannan azzakarin da kake gani wai da shi kake sabon Allah kana jin daɗi billahi ladin tsunta ce za ta ci rudewa za ta cikin abin sai ka yi dama wallahi. billahi ladin duk wanda ya saba ma Allah da waɗannan gaban wallahi ranar mutuwa sai yayi dama. duk wanda ya jawo kushin Allah da su wallahi sai yayi dama. wannan harshen inda ga darasa ƙarya ne zai yi ƙarya wannan hannun in dai gadarar su sata ne ya sato kayan wani wannan kabar in dai bukatar ta sata ta je ta saba ma Allah ta yi rawa ta yi sabon Allah billahi allazi sai kai nadama radan mutuwa sai kai nadama zaka ce dama ba kai wannan aikin ba sai kai nadama wallahi wa man tahawana wanda ya wulakanta su fi a wajen tsare su nadima yawmal ma'adi nadaman la yanfa'u zai yi nadama a ranar da zai mutu zai koma ga Allah nadamar da ba za ta masa amfani ba sa'a ta izin a wannan lokacin ba za ta masa amfani ba وعن ابن Abbas رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم dan abbas yake cewa na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama. wasallam faqala ya gulamu yadda ya kai yaro inni uallimuka kalimat yace zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazillah ya hafazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ihfazillah ka kiyaye Allah ta haka za ka same shi gabanka za ka gamu da Allah ma'ana ka kiyaye Allah za ka gamu da Allah wa idza sa'alta fas'alillah idan zaka yi ka yi addu'a ka roƙa to roƙi Allah wa idan ta'anta idan za ka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimako a gurin Allah duk wanda zai roƙo ya je wajen Allah Allah yana da abun bayarwa ya faɗa a wani hadisi ya ce in dukkan ku mutanen duniya za ku zama mutanen kirki ba shaƙi ba taɓaɓɓe ba mai sako a cikinku dukkan kowa zuciyarsa ta Allah sai kowa zai tsaya a gaba na ya roƙe ni sai in ɗauki buƙatar ka sai in baka kowa zan ba shi ya ce wallahi abin da ke guri na ba zai tauyaye ba ba zai ragu ba sai dai ka kwatanta da in ka sa allura a cikin teku sai ka ɗaga ka kalle ta sai ka ga teku nawa ta rage a cikin teku Allah yana da abun bayarwa kai ne talauci ya dame ka baka da komai wallahi wallahi baka da komai wa yake son kuɗi a nan ba mai son kudi je ka gurin Allah yana da wala yana da wa yake son lafiya je ka gurin Allah yana da wa yake son mulki ka je gurin Allah yana da duk abin da kake so Allah yana da wa idza sa'alta fas'alillah idan zaka yi roƙo ka roƙi Allah ah, wato da kai ka dauka ma kudin na ajiye ke ne so. inda an cewa yake son kuɗi in kace ga kafi a miƙa maka ina ina ka je wajen Allah yana da shi tashi da daddare ka ce Allah akwai kudi a gurin ina da imani kuma ba abin da za ka yi da su Allah ba abin da zai da kudi wallahi ba abin da zai da su ka ce a baka <laughs> ko ba ba Allah a bani da tawazu'i da komai sai ya baka wa idan tafasta fasta'in billah idan ba ka nemi taimako nema a gurin Allah wa alam kasabi annal ummata cewa ita al'umma law ijtama'at da za ta hadu ala an yanfa'uka bi shay'in bisa su amfane ka da wani abu lam yanfa'uka ba za su iya amfana ka da komai ba illa bi shay'in sai da wani abu qad katabahu Allah laka wanda hakika Allah ya rubuta maka ashe nan idan wani ya baka sabab ne shi asalin mai bayarwar shi ne Allah idan arzikinka ya zo ta hannun wani to shi sabab ne ba shi ne haƙiƙar haƙiƙar shi ne wa Allah wa'in ijtama'u idan ku da za ku haɗu al'umma za ta haɗu ala an yadurruka bisa su cuce ka bishai'in da wani abu lam yadurruka ba za su iya cutar da kai da komai ba illa bishai'in qad katabahu Allahu alaika. sai da in wani abun da Allah ya rubuta a kanka zai same ka rufi'atil aqlam yace an ɗauki alqaluma wa jaffat as-suhuf sun bushe an gane Wani yana nuna maka cewa Allah ne mai hukunci a kan kowa ba a hana kuma ka bi sabab ba sabab yana nan an gane ka bi sabab kana son masara na'am kama gona shi ne sabab ba da ma ka zauna kawai a gidanka ana ta kuza ruwan sama kana cewa masara ya laɗibu masara ya laɗibu masara ba zai yi ba wallahi kana son kuɗi kama aiki ko kama kasuwanci ba zai yi gari yawa ya kawai ka rike carbi ya laɗibu kuɗi ya laɗibu kuɗi kafin magariba ka yi miliyan ya laɗibu ne amma wala ba zai zubo miliyan ba sai ka fita sabab ana bin sabab saboda haka abi sabab ana nuna mana lokaci yayi ba da haka za mu aji anan sai darasi na gaba insha Allah ba ni darasi na gaba insha Allah kuma tsora muna salati ma annabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ya Allah muna tawassuli da wannan zama wannan kasa ubangiji Allah kaɗe mana dukkan fitin tunu da suka dame mu Allah wannan jiha muna roƙon ka sa masa albarka ka kuma tsare shi Allah daga dukkan wata fitina ya Allah muna tawassuli da wannan zama waɗanda suke rayuwa cikin kunci ba su da shi ubangiji Allah ka ba su waɗanda suka rasa Allah ka ba su masu rayuwa a cikin kunci Allah ka yassara musu ya Allah ubangiji kana da abun badawa ya Allah ka sauƙaƙa musu rayuwa ubangiji muna roƙonka wannan damina ka sanya mata albarka da abin da aka samu muna addu'a ta musamman ga mai martaba ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya kabarin kabarinsa abin da ya bari a baya muna roƙon kai Allah kai mishi albarka kai musu jagora ya Allah cikin al'amura ya Allah muna addu'a wa marasa lafiya waɗanda ba su da lafiya ubangiji Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu ta Allah waɗanda suke sun riga mu gidan gaskiya Allah kai musu gafara ubangiji ka kyautata halayyar mu ka tsare mu daga dukkan fitina kai magarin mu da gidajenmu mu da kasar mu da ilimin mu da dukiyarmu mu kai musu albarka ya Allah rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin rabbana hab lana min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin